al'ummar musulmai kaka je cikin bokon kana ga kaman ka samu kanka kenan domin kai kana oga sakatiren mace she ta sa kananan kaya in ta zo ta duka kana duban cirginta in za ta kuma kana duban kafa ka yi pen ka ci a doka maka don ka gan bayan kwabiri mai kyauri hey wallah kai da allah ba ku kari lafiya cikin ofisin na tambi wata bauyan Allah a lokacin da nike aiki na kamfani na Brookside she ina service a Stanbic mace ne oga na ce ki ne oga kina nan she kika bar mata da ke nan suna shiga haka wakanda kika shiri ban taba zuwa nan na ga amunki ba haka kuma nan ganki kina sa kani zuwa kuma kin fi dukansu kyau tare da yawan shekarunki me yasa baki musu gano oh kana ganin su nan suna iya shiga wani ofis kurum daga za a sa takarda an tun kwana da ta an fito minti biyu da za a sa takardan an tun gama an fito shi sa hankalinsa kwance to amma sai tari kuma ba su bane matan auren nan da ke gidan da kansu mayu ne suna ba waɗannan mazan wuya domin ya ce shi ma ya wayan nan shale gama shi da maciziya tun da ka rena Allah an rena ka baka da lokacin sallah baka da lokacin addini kuma duk wani abin da za ka yi duka in dai bai bar musuluncin ka yi fashin to musulunci ya haramta ku ji zancen da kyau sarauta ne politics ne ilimi za ka nemi in dai ya bar ka manta da addininka to musulunci ka yi don bai da amfani ka zo duniya don shi ba kuma koya ka tara ka tafi ka bar shi mutum nawa suka nemi ilimi suka samu certificate ran da suka same shi wannan ranar sun mutu ba su yi aiki da shi ba wasu sun san ba su mutu ba amma sun kai shekara goma suna yawo ba aiki wasu kuma sun samu aiki amma kosun da ya yi ka gane shi dokta ya koma ya zama politician abin ya canza domin doktan nan ba abinci wurin sai sa shiga nan daga wurin zai samu abinci ashe kosun da za ka yi ba shine abincinka ba abincinka duka yana wurin Allah an riga an rubuta shi kan a sa maka rai kuma cikin cikin manka bikat biriski Allah ya riga rubuta shi sa alfahsha a sa hankali yanzu ne alhamdulillah in ba haka ba mata da dama suna ba mu labarai ana kwanciya da su don a taimaka musu wurin exams ana kwanciya da su don a doke su aiki ana kwanciya da su don su biya bukata amma ubangijin allah ya sa wannan yanzu ya sauka kasa don kai wasa da shi ko kai ne oga kwata-kwata to wallahi shi hukuma ta yi da ka an samu sauki wurin to shi sa duk wani abin da kake yi in ka guji alfasha wallahi ka kare lafiya in an baka shugabancin kasa head in dai ka nisanci eh, zina da laifi to ka kare lafiya amma dan kana touch to wallahi ya touch kwakwalwanka maganganun ka ma bi wani wuri an buga ka da kasa kullum kana ga wani ke maka kai ke makanka na farko kenan in ka guji alfasha to duk abin da za ka yi ka yi wallahi ka je kiyama kai da Allah ba problem قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم الإثم لا فيه an malamai duka sun tabbatar wai shine giya mai kyakkyawan zance ce sharibtul isma atta ghamara aqli kadhalika al ismu yadhhabu bil uquli yace na sha giya hal giyan yace da hankali na lalle kan giya ya gagara yana iya bar mutum ya zama kamar abin nan bai kunturun kansa yana tafi da hankalin mutum yanzu giya yana nan kala kala iri iri kana ganin wani ne kamar an bashi madara yana sha kuma giya ne kana gan shi ni da manyancinsa da malantakansa da eh, shugabancinsa da sarautansa da kudinsa da son addininsa yana da giya a cikin firiji in yi ban kwana da koshe kwankwadi sannan kwana in ka tambaye shi ban sha ba ban yi kwana me kai kai ne ko wana kwana mu muna neman extra kwana ba mu samu extra mu ba kwana ba mu samu ne kai ka san ba kai kai me kai kai me kai wiwi kana gansu manya yara kanana hal wanda kana zata kaman wannan dai bai kamata ce yayi ba wallahi zaka je ka samu labari wurin mashayawi su ce a ah, ai manyan mu kenan ce sa ba iya kare su domin ka kore su akwai manya da suka fi ka kana koren su kana kulle wani an fite su su fita Allah kiyam da supply wi to in ka nisanci giya na biyu kenan zina giya na uku Allah ya ce mana والإثم والبغي haƙƙo. Shi ne fashi, kashe mutum ababen gada na kiran ga duka yana sa kashe mutum university hasada test wasu ababa na daukaka da fili na a koreri yana sa mutum ya kashe mutum don shi ya zauna wurin sarauta saboda wani na so ya damu ransa ya kashe shi in ya so shi samu sarauta yana sa kashe mutum Kuddi, in kana block samun shi ya kashe ka don kana damun ransa to duk rai da kuma ka zube shi bai cancanta a zud da shi ba ba kotu na musulunci ya ce a zud da shi ba ko a'a gari ta dace wannan dai a kashe shi ba shi ka kashe shi to kai ke taran haddi me yasa ka ce bi ghairil haq domin ya yi barawuni ya zo kashin kashe kai ka halbe shi wannan kashi kai amana ka kashi ya bambanta da wanda ya kashe wani don siyasa da wanda ya kashe wani don mata da wanda ya kashe wani ga kashi daban-daban yanzu mutum na zo ne bai komi ba sai ga an kashe shi wanda ya zo ya yi kashin in ka tambaye shi me yasa ka je ka kashe wani bai san me yasa ba don shi dai kongila ka bashi je ka kashe shi ko karbi 1000 wayo na cire shi condemn shi a ce suna na condemn bai zama condemn ba ka kashe dan wanka saboda 10000 ka kashe dan wanka saboda mota ka kashe dan wanka saboda sarauta duk abin da ke faruwa ka ga wani shugaba cikin duniya muna ji garuruwa ka je middle east ka je ina ka ga president yana kashe mutanensa duk abin da ya faru cote d'ivoire yanzu da kakai kashe sun nan wa za ka ci sarauta kansu wal bi ghairi in kana politics kai nisanci kashi kuma abin da zai taimaka maka ka nisanci kashi ka nisanci boka da turu da sihiri da wasu malaman sambod in ka nisance su to kai da kashe mutum wallahi kun yi nisa kuma ka kare lafiya laifi na uku kenan na hudu wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana kakai da kai bautan wani shi Allah saboda ana bin da kake cika bi a'a kaka yadda kaka yadda bai taimakonka shirka kaka yadda boka ne turu ne osofu mai duban gobe da nisa ne a'a wani malam ne mai sambo da bayan gari dukkan su kafta shanin su wallahi in sarauta ne in Allah ya nufe ka da shi bokan yayi kadan don ina ce ka nisance shi ne in kai wasa ka karbi sabi da bokan bokan no zai baka wahala hal a kwace shanunka domin time ne in karfin shi bokan ya kare ko aljanni ya fushi da shi to an barka lokacin za ka buga kasa kamar rubabin gwandan daga itace poi shi ka fashe ba ka tashi kuma shi sa a canza don ubangijin allah ya samu canza al'umma musulmai wannan shi ne laifi guda hudu ka gane su ko dukansu kowanne bambu ne na da ban tsoro to wanda zai zo bayan ga ya fi duka ban tsoro kaji wa an kulu wa alallahi ma la ta'lamun a tambe ka wani abu game da Allah shi kai comment kuma baka da ilimin shi hey fi shirka ya fi kashe mutum ya fi zina ya fi shan giya kaji yin magana bisa kan abin da baka da ilimin shi malamai sun yawa balle su cika zumin ga tafsiri balle da aka yi online ga wai wai wai in ka shiga ka ga wannan tafsawa za shi hankalinsa kunce daga nan ma ya karatu suwa suka shaida masa da malanta suwa suka shaida masa da almajirci ba shi amma yanzu ba da tafsiri don kudin koko ya fito da masa ka yi ma Allah izgili wala taqufu ma laysa laka bihi ilm kaka yadda ka dukufa bisa kan abin da baka da iliminsa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ik kullu ula'ika kana anhu mas'ula yace kaga bakinka da kake magana da shin nan da halshinka da idanuwanka da suka je cikin gwagulu suka doko wani magana da bai da asali ka danganta maganan ka kai nan wallahi Allah shi ya tambaye ka kan komi Tawus ibn Kaisan al-Yamani malaminsa na mutuwa she ce ya she malam na ce mm mm zafin ciwo da mutuwa she almajiri ce malam ya imam innal anina yuktab un mm, nan fa mala'ika na rubutawa ku kuka ba mu wane shi ma yalfidhu min qawlin ma yalfidhu to wannan wai babu wani abin da zai fito qaul ai maganan da ma bai da mana ah, mm. shan tambaye ka me yasa kai wannan shi sa imam Allah tambaye ka me yasa kake nishi sakata al-imam hatta fadat ruhuhu rahimahullah shi liman ya shirin bai yi kuma ba har Allah ya karbi ransa to mu ba un na ciwo ba mu so ba gulma kariya kage hasada samba zunde wadanda su ne ababa da mu muke son a bari amma su un da kai da yawa Allah ka samu kare lafiya shi sa Allah waɗanga mutane da na tuna da su na tuna na kira sunansu da waɗanda ban tuna na kira sunansu ba kamar irin hajji Bilkis, wanda ke sista na ni kadai tana ohio allah ya mata albarka ita kuma ta aiko da miliyan biyar ta ce a koni tuwon da yana kai shi a doka a yi farfarso da shi na ce shi ranar sallah don inda nikan gabe farfarso allah ya sa a kare lafiya allah ya mata albarka ya taimaka mata shi sa bayan allah to daga nan nike gaya ma al'umma wadanda suke tare da mu a cikin wannan tafiya mu tausaya ma kanmu hal ubangijin allah ya kare mu lafiya akwai tambaya da aka yi na yi jawabi a kai wasu kwanuka da suka wuce shine zance game da takaddu da ake doka ake aiki da shi an tambaye ni ne daga can kasan turai shin ya yi shi Kur'ani da hadisi ya bada jawabi mutum biyu uku suna gabe kamata da ya kamata da a rufe a'a yau in na rufe gobe bai rufuwa yaranka da za su zun nan sun zage malamin kan nan da kake son ya rufe maka nan amma ya fadi maka gaskiya in ka kare ka huta asali ina son ku fahimci abinda ake ce ma laifi ba shine laifi ba abinda ke bar laifi ya yi bon shine in ka yi laifi she ka gaya ma mutane juriya kamar kayi yana bin laifin ka yi stampi allah bai sharewa kai ai da na sauka iro, da takardar wani na yi aiki to ka tuna makan kasiri kai da allah shekun deal don ka zalunci kasan na biyu dawwama kan laifi yanzu ya yi takardan ya samu aiki ya kare har ya samu takardan kansa amma yana kuma da takardu ko yana cuwa-cuwa da su to kai Allah ba zai ba ya zama daimuma Allah ba zai tausaya maka ba. sannan kuma sake suna har kai ka mutu kai to da shi za ka je kiyama shi sa bisa kan tazwir Allah ya yi ma annabi wani abin da hal annabi ya ta kiyama bai taba jin zafin wani abu tsakanin shi da Allah kamar wannan abin ba hal annabi ya je kiyama bisa kan sake suna ana ce ma anin zaid zaid ibn muhammad tabanni kenan kamar nuka ce adoption bai da kyau cikin musulunci haramun ne Allah ce ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah ku kira su da sunan su in ma ba ku san su to ku doki sunan yayanninsu ko sunan kabilansu ko danjinsu ku kara musu amma kada ku doki sunansu ku kara kanku kalla Allah bai son wannan ana ce mai Zaid ibn Muhammad inda Allah ke son ya haramta wannan shi Allah ya bar Zaid ya je a wurin mace kamar ita ta yi kanta kuma ta yadda ta yi auren domin diyan annabi ya aure ni oh ai ba wasa bane to da Allah zai nuna ma annabi don ku san kaman addinin na ma ba nashi bane to indan annabi ma ya shiga cikin wannan kwana to kai shehun kannin ne sunan shoyo fa wallahi sunan shoyo gaba da annabi na nan Allah ya ce yau zan doki diyanka zaid in set example mu duniya hal ai kiyama ban son adoption in ka doke shi bar shi da sunan baban shi in ya kira ka dadi ba laifi amma kada je cikin certificate shi an fite sunan baban shi an kawo sunan ka an sa kai da Allah kun sai gaban su kiyama ba daidai bane baban ka ne ogan ku tare sashi sunan shi wani baban ka kuturun nan an gama wani baban ka wanda ya haukan nan an gama ba laifi bane bai zabi kuturta ba bai zabi haukan ba kai ya zaka kare baka sani ba me yasa zaka dauci danjinka me yasa zaka doji babanka ba shi bane shi Allah ya ce masa ya manzo Allah yau zan doke kan set example diyankan nan matan shi nan ba ta auren in ka ba ta aure kuma ba da sadaki ka aure ta oi Allah sarki annabi fa kai ma wannan fa kuma wanda ya mai ubangijinsa Allah da ke son shi soyayya na fita hankali shi ke ba annabi haka shi yasa Umar bin Khattab ce kai musulunci ya gagari kowa yace aya biyu sun sata ne har na shiga musulunci na farko wata rana da ya fito yawonsa suna da base base da suka zama gindin kaba suna fira suna shakiyanci to da ya zo cikin gari ya dace an irin alama kamar wani sanyi sanyi wada bai da kyau haka je base ba kowa shi sa dai jabez ba ko shi ce to shikenan barin jan duba allolin mu ta taba sun gesa da su shi wuce cikin duban allolin shi ga nabi muhammad na zuwa ya ce a wani ne wannan ba muhammadu ba ya ce wallahi in yi wasa da ni cikin darin gar zai yi ma allolin mu wani shigantaka to an tashi a gagawan shi shi umar ya shiga cikin sitir min astaril kaba labulen nan da aka mamaye kaba da shi nan shi umar ya shiga cikin ya boye yana so ya gani mai annabi zai yi annabi kuma da ya zo shi ba kaba baya shi duba baitul maqdis daga falastin ya fara sallah allahu akbar kuma umar cikin larabawan zamani su ogani akwai ilimi kuma ya iya magana shi yasa shine ambassador larabawa zuwa ga sauran garuruwan su nan duka a lokaci shi yasa yana fahimtar larabici nafta hankali da nabi kabara shekaran karanta fatiha umar na ji shirun farkon ya ji qur'ani kenan umar ya ce zan jin nan shekaran ta wani abu alhaƙa malhaƙa wa ma a dare ka malhaƙa shi ce ai me kuma ki ga don gaba da larabci da ya duka bai taba jin kalima alhaƙa ba bai taba jin malhaƙa ba me ake nufi da alhaƙa ina mamaki شيجي كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية شيجي نقبين سار النبي نكرتو ينبين سكمنا فهمت دكار ينزا أكزو زافارو نونا ما أني شكيي دي شكينش دي سكي وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية an gama da fir'auna ya ji kuma ya fahimci shi aka je kan annabi nuh inna lamma taghal ma'u amalnakum fil jariya linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iya فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة أمرنا سي هكا ينا cikin halin kafirci abin ya daure shi har don an doke shi ana yawo da shi cikin duniyan mutane aka je wurin fir'auna aka nuna karshensa aka zo wurin annabi nuh aka nuna karshen shi da mutanensa yanzu shi allah ya fita da su duniya ya je sama wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya rana kenan da za fi da kowa kowa zai zo kaga bushi na gaba saddam kuma na gaba suna kullum juna za a yi jej me yasa ka tone shi fada me yasa ka kashe shi ga su zafi kowa na wurin yara da kuka kashe a cikin ciki da kuka yi lokaci da kuka zo su kuru dukansu sun zo keta da kai zamba da kai matan nan da ka bar ta daki tana tucanta kana sa ta nuwa kana waje kana cin manya-manyan sobo manya-manyan abincin nan allah na dubanka ki kuma kina nan lafiyan kilau in ya zo kama zani zai bude marana kuguna bayana na baya in ya riga fita lafiyan kilau kamar kaman bangon konfanocin kin ga yau yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya umar na duba shafaraji fara ji fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi wanda aka ba shi littafi da hannun damansa umar ya ce kur'ani ya sata ni ranar hanna fita cikin hankalina kamar ba ni na ce zan kashe shi ba fa'amma man utiya kitabahu bi yamini dukkan cikinku wanda Allah ya ba shi littafinsa da hannun dama fayaqulu ha umqra'u kitabiya shace o Allah ga na! lokacin za ka gani babba ahmad ya ga classroom da ya gina ma markaz ruhul amin li tafizul qur'an lokacin basis da wansa ibrahim za su gani lokacin su bilqis za su gani lokacin su abdul qadir za su gani lokacin kowa zai gani dan wansidinka da kasa kare na shin nan za ka gane shi yana rubuta kato أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه كاي دنيا duka ku zo she ta gangami ku zo ku ga littafi na ku karanta ku duba abin da ke ciki wallahi wadanga suka sa Umar tun yana cikin jahiliya ya zama adili bai musulunta ba amma abin ya shige shi hal bai yadda ana tuca lokacin da suke kafirci kaji can sheji an kai واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه وند اكا باشي لتافين سنه هنون داما هنون اغو فيقول شيء او ya laitani lam uta kitabiya kai cona da ma ba littafi na ba tun ba hisabi ba da ya ga littafi ya san oh kamar da wanda ya fail shi da kansa ma tun bai ga littafi ya san ya fail shi yasa kowa na zuwa yana duban results nan in ka gan shi ya te yana jana'a sinau amma bai zuwa wuri shi je wurin science don ya san nan gan nan ba kyau an gane shi wuri shi sai je na ta neman kanshi kuma can tun da kowa ya bar shi mai biciki kuma nan yike shi zo ci ani ban gana ba to baka san da na kai ka ba za ka gani لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية يتشي كي كي تونا inda ma abin da na samu duniyan ma da ban samu ba da ban zama professor ba da ban zama anin doctor ba da ban zama judge ba da ban zamo mai kaza ba da ban zamo sarki ba da ban zamo malami ba da ban zamo mutum na da na sani me sa ma ya zamo wani abu duniya ni nan ga kiyama bai zama kowa ba kuma mutum iri fudu ne bayan Allah ba na biyar ma ka samu duniya ka je kiyama ka samu ko ka rasa duniya ka je kiyama ka samu biyun ga duk inda ka samu kanka ka ce alhamdulillah ka samu ka samu alhamdulillah Allah ka samu ciki mun fi son wannan akwai morewa wuri in ba duniya to a rasa duniya a macen kiyama Allah ka samu ciki shi sa umri ce alfaqr wal ghina itiyatani la ubali ayyuhuma irtakibtu da talauci da wadata duk abin bayarwa ne guda biyu ni ban damu ba duk inda na samu kaina alhamdulillah bayan Allah daga nan da Allah yake Karimur rahim shi ke aikatawa abin da yake aikatawa shi umar ya ce abin da nike so ne kiyaman nan dai aljannan nan samu kaina bayan Allah aljannan da zamu butun shi nan fa ba wasa bane haka kuma wuta ba wasa bane amma da yake korona ya gasa mu bai kamata mu kare wa azumin mu da butun wuta ba ya kamata mu kare shi da farin ciki da jin dadi samu ke so mu kare da butun aljanna Allah ka ba mu aljanna al'umman musulmai umar na mundufa can ana tafiya ya laitaha kanatil qadiya ma aghna anni ka ji farkon zagi da zai kan shi kudi na bai yi amfani ba bai ce iliminsa ba fa bai ce sarautan shi ba fa bai ce karfin shi ba fa kudi kowa ke zagi kuma duk wanda ya tashi mutuwa duka bai ne ya komo duniya ya zo yi wani abu yana ce Allah akhirni ila ajalin qarib fa usalli a'a fa me? fa ahuj a'a fa asum a'a fa asaddaqa don zo in sadaka hey don Allah ya kokari ka shiga ciki ma dalla da wanda ya shiga ciki da 3 cedis don 3 cds nan in an kare 50 pesos sai sai block sai inches malu to wani 1 cd ya zo mun taimo ne taimaka mai a sai mai block da shi wannan shi na bin da ake bukata kun kai mutum nawa wallahi in ku duka za ku gangami ku ba da 1 cd ma ya kai a gina kare wadda nake saurara na yanzu haka dole za su saurare ni gobe bayan gobe al'umma musulmai ubangijin mu Allah madaukacin sarki Karimur rahim bayan ya zargi kudinsa ashe bai da amfani ma aghna anni maliya yanzu zai fara kuma zagin sarauta halaka anni sultaniya mun zo kan sarakai ona buru na bai amfani ba na assemblyman ne na mp ne na minista ne na president ne bai umfani ba halaka anni sultaniya yana ce wanda yana kare gaba Allah sha Allah ce khudhuhu faghullu ku kame shi wanda an ce kama shi she mala'iku dubu saba'in 70,000 mala'ika ba police ba fa ba aljanai ba fa mala'iku guda cikin ku na ga masa annabi ce na gan shi amatansa nawa dari shida ta she irinsu 70,000 kowana son a ce shi ya kama ka don Allah ce huzuhu shi sa kamo ka daga kasa kurum azaban da ke wurin ya fi ma na jahannama ثم الجحيم masallo, sannan can cikin wuta ku jefa shi ثم في silsilatin ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوا can cikin ku saka shi daga wurin to mu yi gaugawa domin lokaci ka kwace umar yana cikin jin haka shi kai annabi ya ce fala uqsimu bima tubsirun kaga wannan aya yana butun boyewa shi mu ce a mutum mutumin fa ko ya san nan ne butun boyewa ayin kai fa ko da ya san nan ne to ga mai ko da nake zuwa gan ne a'a gaba da ni gafto gidan sha yankai ya gani hali na butu kuma annabi na karatu sannu sannu ba irin namu gidigidi ba mu na ma mun ce na gidigidi a shodan da yake karanta suna karban 10 cd 1 cd oh Allah ka tausaya mu da su duka ne zai faru shi annabi ko ce wa ma la tubsirun da ne ma ba su boye ba ah shi sura shi ce to Umar kenan fa yana ma kansa magana shi kadai can baka gane ni ba kamar da kai magana ka gani ko baka gane ni ba sai me shi kada na sai yana kansa magana shi yasa da wanga magana kare ya ce gaskiya an yi magana kai mai boka ne kai mawaki ne yana kare magana shi ga aya kuma wala bi qawli sha'ir kuma zancen ga da nake karanta ba zancen mawaka ba ne. qalilan ma tu'minun in zance mawakan kadan za su yi imani shi ya tun kai ba mai waka bane kai mai boka ne umar kenan fa yana boye ya ce ya eh, to kai mai boka don mai boka ke gane abin da ya boye ya shi kuma ji wala bi qawli kahin wanga magana kwa ba maganan in boka bane inda magana in boka ne qalilan ma tadhakkarun da kadan ciki za ku tunar wallahi bokan gane da bokan tago kowa magana shi daban-daban ne ko dai ne karyan shi daban barowan shi daban hirbanban shi daban ko coci masu hirbabban kan da wanga ke fara da hau hir wanga na fara ba wani barbamban ba haka suke ba kowa da nashi daban-daban amma qur'ani tabbati ya dan kuma shi shine na akra shine na akra shine na inda shine ko ina shi yasa mun karanta alhamdu nan shi za karanta Fatiya, irin shi za karanta amerika irin za karanta ko ina yasa aka ce masa inda Kur'ani zancen boka ne da ko ina ka gani karantawan ya bambanta kamar da zantuttuwan in boka ke bambanta shi ce to gaji da ka in dai ba boka ne ba waka bane ba kaza bane to menene shi janibi ya karanta tanzilun min rabbil alamin ayoyin qur'an duka ta sauko ne daga wurin Allah ashe ba nawa ma bane yace a ah, shi annabi ma shi ba nashi bane shi ma an kawo mai ne to inda zai bashi tsoro shi ji Allah ce masa walau taqawwala alaina ba'd al aqawil to nan nake ce ma hey in boko kusa hankali kuna ga wayewanku da karatu karatunku ya sa kun shiga cikin larabci no mu da ke cikin larabci akwai stokun kalimomi na larabanci wanda wannan kalmomin nan sun fi miliyon ashirin ba mu taba ganin su ba kuma ba mu ganin su balle kai da baka ciki it's a rich language wannan larabci da kai ganin shi nan ka yi kadan ka doki larabci ka je translating a yi maka translating daga can cikin Goglo wani aya ko hadisi ka zo ka aiki da shi ka gwa bai dacewa da ka ce kai annabi inda ka sake manan kur'ani ko ka gaya abin da ba mu muka ce maka ba ko ka kara wani ko ka rage kamar da wasu ke wasi na yana yawo gana wani ya yi magana game da musulunci ya zuwa bin da mu da su duka ya kamata mu yi kuka da wanda ya gaya nan musulmi ne sunan shi wayo mu kuma da za mu gyara shi nan muke bin inda bai dace ba sunan mu wayo waɗanda kuma ke neman su jara ai bai yi laifi ba ta su sun fi su biyu duka laifi lamarin addinin allah fa yana da khatari ku bar shi da gashinta domin ka yi maganan addini ba ka da ilimin shi ba feldinka ba ne ko yaya injiniya ya gogu in ya ji ciwo ya je can hospital bai duban kansa dokta zai zo duba shi in ya ce zai rigima wurin da yana da turanci dokta ya rubuta mai wani turanci ya yi turancin ma ya fi shi amma bai karanta a ah, ka je lab ka je ka karbo takardanka da turancin ka ka graduate a hannun hannunka ni she doctor ya gaya maka an yi abin da aka yi shi kamar tafiyan kwagu haka don hanyar shi ne kowane course na rusu vocabularies da ake umfani da shuri in ba ka cikin field nan ba ka ganewa shi sa don Allah in Allah ya dawo ka ka ka kai ko ina baka isa ka shiga cikin musulunci kai musulunci wani abu ba in an tambaye ka batun musulunci ka ce wannan ba batunmu ba ne in wani abu ya zo game da musulunci wanda ni ban san shi ba na consult waɗanda musulunci fildinsu ne ka fita ciki ka yi firi wannan shine ababa da ya kamata al'umma a kula da shi don a kare lafiya lokacin da mutum kuma ya laifi in za ka je jarawa in ba ka sa hankali ba shi ka baro shi sa Allah ka sa mu kare lafiya ka tabbatar da mu bisa kan hanya ina kuma sake gode ma mutane da suka sa mana hannu hawa yau kofofin na bude ku duba ku aika ku sa ka kai wasa a ce wanga kan ga sun kare baka shiga ciki ba Allah muna rokanka ka taimaka ma dukkan wanda ya taimaka ma Qur'ani ku ce amin amin ga ina son mutane da ke cikin dandalin duka na 3,000 4,000 5,000 don wasu wuraren ina ga waɗanda suke duba wani ma sun kai 15,000 12,000 jiya sallah da muke cikin dare kurum na ga wasu sun kai mutum 4,000 a lokacin yanzu ma na sun sun wuce to kai da za ka ji duka in ka ji an yi ma wani musulmi addu'a ka ce amin shi sa ina baran wannan wurin ku in ka ji ka kare ka ce amin Allah waɗanda suka taimaka da wannan taro tun matasan tabarma da anin 'yan tv eh, eh, online eh, nima online television sannan da waɗanda suka karu kansu irin su hikma fm ko mai suna ikra fm sa'annan da su malam jabar da su tauhidi waɗanda dai ke doka kowa da personal waɗanda ke doka suke yadawa ubangijin allah ya muku albarka kai da kake ji ka je ami kai kuma da kake jin mu yanzu allah ya maka albarka ya sa ka kare lafiya abinda kake tsoro duka allah kiyaye ka abinda kake tsoro duniyan ka duka Allah kiyaye ka Allah ya sa ka kare lafiya lamarinku ya ban sha'awa ya burge ni lalle kan in an twistin ku zuwa ga hanya mai kyau kuna juyuwa ashe ku al'umma ne na alkhairi in dai alkhairi na nan kun yi alkhairi amma ba wasi za yi da hankalinku ba a can ya muku ku a ajiye shi wani wuri a'a shi yasa Allah da ya ba ku hikima kuka gano kamar ya kamata ku sa kudi wannan bangare don ya fito da umfani duniyanku da duniyan yaranku da duniyan kabarinku da duniyan kiyamanku to ubangijin Allah nan ya sa muku hannu ya sa ku kare lafiya yaranku kuma su zama masu Kur'ani duniya su kuma zama masu Kur'ani kiyama Allah ina sake rokanka mu dukkanmu da muke kan wannan dandali yau da waɗanda za su zo gobe na masu sauraronmu Allah ka sa wanga azumi da muka yi ta zamo azumi da ya fi dukkan azumi da muka yi daraja wurinka Allah ka karbe mana wannan azumi na fitan hankali Allah ka yi mana muwafaka Allah ka sa mu dace da daidai Allah muna rokanka farkon kwana goma farko ka yi ma mutane da yawa rahama Allah Allah ba ni ciki ta Allah ina rokanka kiran bayinka da na kira su don su taimaka ma Qur'aninka kuma suka taimakan nan da ni da su Allah kai mana rahma Allah ina rokanka kwana goma ta tsakiya ka yi ma mutane gafara kai kuma kana yafe wani ka share kuma ka yi kowane shekara kuma kana yi Allah kuma ka yi shekaran ga Allah ina rokanka in muna ciki to ka sake tabbatar da mu in ba mu ciki sabida kiran bayinka da nike yi zuwa ga addini da kiransu zuwa ga taimako to da ni da su duka Allah ka gafarta mana Allah mu kafta nan muna cikin kwana goma na ‘yantawa yau 8 days ya wuce 19 nan yau 8 days kenan a kidayan azumin da muka yi da ranar 7 shi sa sauran mu dare guda biyu ko dare guda ku ji fa dare biyu gobe da dare waraka da jibi ya kare ko kuwa in gobe muka zauna ya kare shi sani cika kai wasi da shi to Allah 8 days ga da ya wuce 8 nights ga da ya wuce nan wallahi annabin ka gaya mana kaman kana diban mutane cikin jahannama kana sa su ja aljanna kana diba ne bila adadi amma tare da shi ka dibi ka dibi wasu sun saura wurin Allah in ka dibi mu muna aljanna to ka ka bar mu kuma baya kuma bari mu saura wurin Allah in baka dibe mu ba muna rokanka da masu jin mu da masu taimako da waɗanda suka kara mana ra'ayi na gari da waɗanda suka zarge mu da waɗanda suka yabe mu Allah ka hada mu duka ka kwaco mu daga wutan ka samu aljanna Allah ka hada mu duka ka kwaco mu ka samu aljanna Allah yaran mu matasa waɗanda ke nima waɗanda ke mamobi waɗanda ke nan madina da waɗanda ke zangannen mu kamar da na samu labari bakin a wannan yana magana benefit honorable ya ce muna da zango 1800 a cikin garinmu na gana la'alla ma a konin ma bai kai wurin ba wanda shi ya gani kenan to wadanda suka lalace cikin zangonin ga allah muna rokanka ka dawo da su bisa ga kan hanya mai kyau mai shan wi allah ka bar azumi ya kare shi ya bar sha na na ce bude baci zai kama ni haka lokaci da aka buga "Five shi na ga matasa sun fara wa muna fita sigari kan ke ka kamfin ka tirenu ka zo ka sake nan yanzu kana muna kana rike da sigari za ka ji ma kanka ciwo ne ai lokacin na hanjinka nan ba sigari yake so ba bamu bamu yake so sigari zai tuce shi ne shi sa kai hakuri masu shan sigari masu shan wi masu shan tramol allah muna rokanka matasa ne irinmu wasu ma sun fi mu karfi mun girme su wasu kuma tare da mun girme su sun fi mu karfi wasu sun girme mu sun fi mu karfi amma wi yasa sun sulance Allah don Allah muna rokanka kai mai iya gyara kowa ne ka gyara mana su babban bala'i kuma mata sun bar aure bai da dadi ana tsoron auren shi sa matasa na jin dadin dadaro ya kama ya more bari hankalinsa kunce shi sa sabida ba ta son auren kullun ta yi zaba ban son wani ya manyanta ya sufa ne ya yi kaza ne ba tasti na kai nan ba tastin kinan shi tankwa ne ko alale ne ko sikiri ne ina gaya muku wani mutumin nan da kika gan shi ya lankwashe bai da kawai mummunan nan in ya kama ki kan gado wallahi salatu ki ce Allah na gode wannan kike ganin shi wani kyakkyawan nan kin gaji kina jan shi bai jawuwa in ya ci ya mutu tem kamar mushe kin tani shi bai tainuwa dadin ba ki jin wani shi sa dan Allah kowa ya zo miki kika ga wannan akwai addini akwai personality kama shi in ba ka ba maganan da sunan malamin nan Dawuda ya kama ki maganan malam Dawudu ya kama ki don magana yau ya ja ga wata yariya yayan nan tana da 50 years back ta wuce 50 years yaya kenan kanuwan nan kuma ta 47 wa zai auri wan kin kare kenan kuma ba wanda ya kai ta wannan ita no zabanta zaba zaba zaba zaba zaba ya kai ta da wannan shi samu na rokan Allah Allah kai ne mai taimakon ka taimaka mana ya Allah Allah kai muka dogara ga kai ya samu kai karatun dogara tun daga azumi sakarin jiya muka saya kuma mu kare mu mun saya ne Allah ka sa mu zama masu dogara don mu shiga aljanna firi